ga 'yan jarirai suna jin yunwa us, us, us, jin yunwa sosai kuma da shi 嗯，哼嗯哼。

嗯，咦。 周六天，那三十多斤，还几百三十斤，现在六十多斤。 mun mm-hmm. gaishe ka kasa janyo wani me botikin yau ga wannan ɗayan farin botikin na fenti ne fatima duba mashi a ciki don allah <laughs> haka ni ko ke son su yi <laughs> eh, ai sai sun ji yoyin a ciki aka daina kuma zuba haka za ka dinga barbaɗa musu sai ya fi abu haka ba amma haka ɗin da kake zuba ya fi saurin yin ƙasa haka kuma sama ya kaga dandanan sila tafiya kan ta je ƙasa sun tafe su haka na ga umi kala ta faɗa musu sai ban hana sai kana da kun da ga sun yi haka ma su da ku hannu haka haka không kun ka je su je ƙasa I want to do is. <laughs>